الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وموالاه وبعد أمام السلمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منك الله وعلى بودية سبحانه وتعالى وانا يبانو يكون ساكي هدواء وانا مكرن تامي البركة وانا مركز وانا مثلاتنا إمام مالك ثم أتكم مركزنا أبو بكر أبو صديق رضي الله عنه وانا تكم غني أرغنغو دوين متشيك بدا كراتو a cikin littafin imam buhari bukhari al-adab a yau muna sha hudu ko sha hudu ga watan jimada tsani ko jimada al'akhira a hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga maka zuwa wani shekara 1442 wanda ya yi da yau 27 27 ga watan ga watan januwari ko watan daya miladiyya haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam in saha shekara 2021 insha Allah muna yi Allah godiya subhanahu ta'ala, da ya bamu ikon sake saduwa domin ci gaba da karatu inda muka tsaya insha Allah muna roƙon Allah shi mai jagora a cikin wannan karatu Allah kuma don wannan ka ba mu ikon aiki da shi in ba manta ba muna cikin bayani akan wato rayuwar Imam Bukhari rahmatullahi alai mun kwana ƙarshen musannafat au mu'allafat wa'anda imam bukhari ya rubuta yau kuma za mu tashi fatu rasuwar shi shi imam bukhari mutuwarsa yace ba'as al-amiru Khalid ibn Ahmad az-Zuhali shugaba ko saraki Khalid ibn Ahmad az-Zuhali ya aika wali Bukhara hakimin garin Bukhara ya aike shi kiran gwamna ya aiki hakimi ila Muhammad ibn Isma'il zuwa wajen Imam Bukhari yace anihmil ilayya kitab al-jami' sai ka dauko min littafin sa al-jami' wa tarikh da kuma tarihul kabir nashi wa gairihi ma da wasu sulli asma amin ka don in saurara gare ka ya aike shi abinda ya kaso an galafafai manya guda biyu da wani bukhari ya da aljami shi sahih bukhari kan shi da kuma shi tarihul kabir yana son a da su can gidan gwamnati don ya saurara faƙa ali rasulihi sai ce manzon da ya aika ana la azillul ilma ni ba zan kaskanta ilimi ba wala ahmiluhu ila abwabin nas kuma ba zan ɗauki shi kai ba zan mana shi imam bukhari shi yake gaya ma manzon da an ka aiko ya ce ya faɗa ma mai gida ne ga abin da ya faɗa mai cewa ni ba zan walakanta ilimi ba kuma ba zan ɗauke shi in kai shi ƙohohin mutane ba fa'in ka laka ilayya shai ila shai in min hada in zaka da bukata zuwa ga wani abu na ilimin nan fahdur fi masjidi ko masallaci da au fi dari ko gidana saboda akwai halaka masallaci akwai halaka gidan imamu Ya yace wa illam ujibka hada in ku wannan bai baka shawa ba bai burge ka ba fa innaka sultan kai sarake yace famna'ani amimin majlisi ka hana ni majlisi kace daga yau ko in kuma karatu ko ina li yakuna li uzrun inda Allah yawm al-qiyamah don wannan ya kasance uzuri da yayin da barin karatu wurin Allah eh Allah ya ce me yasa ka bar karantar da hadisi in ce ya Allah basara ke ce in bari li'anni la aktumul ilma ni ba zan boye ilimi ba li qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam zan zantan zan Allah da yake yace man su'ila an ilmin fakatamahu duk wanda aka tambaya ilimi ya boye shi uljima za a yi masa linzami bilijamin min narin wato linzami na wuta fakana sabul wahshati bainahuma hadha sai wannan ya zama sanadiyyar samun sabani tsakanin buhari da gwamnan kafarsu gwamnan ko ba sarake ba ka ji abin da dalili din da ya aika mamul buhari yana sun da allah ya taho ya ɗauko buhari da doko a tarihul kabir a cikin fada gidan masarakan abin ga fada gwamnati a karata shi ko mamul buhari sai a fa'amarahu al-amiru bil khuruj min balad sai shi wannan basara ke ya umarci buhari ya bar gari dole ka bar ƙasa ta ka bar jiha ta inda nake mulki so na ce kai ba kai ba ya ce fada a alai sai zan imamul bukhari ya masa mugun addu'a Allah ya isan mai saboda ya kore garinsu ya kore mahaifatai. yace falam yamdi shahrun yace wata guda ba a wuce wata guda ba hatta da amrul eh, eh, khalifa har sai da umarni na khalifa ya zo bi an yunada al amir fil balad so ana kiran shi basaraki a wannan dare fanudi alaihi an kira shi wa huwa ala himarin yana akan jaki wa hubisa aka ce aka tsare shi can aka ji sai jira ta gwamnati kuma an ka tsare shi ila an mar sai da ya mutu shi gwamna to addu'a waliya Allah ta ci shi yace walam yabqa ahadun mimman sa'adahu illa tulil bala'i shadid yace babu wani ɗaya da ya rage daga cikin wasu ka taimaka ma shi ba sarakin ko shi shi wannan gwamna akan wannan ra'ayin nashi cutar Imam Bukhari fa sai an jarrabe shi illa bi bala'i shadid sai da aka jarrabe da bala'i ne tsanani shi yasa ba a san masu iko suna taɓa malamai musamman malaman Allah in malami na Allah to ba a san sarakuna da masu mulki suna taɓa shi don mi saboda in shi da haki ya kira Allah Allah na jin hukunai kuma aikin da ya kai al'umma na ya kawa duniya na ya kawa to yanzu ka to ka musguna mai ka hana shi wannan aiki bugu da ƙari kuma sai shi addu'a Allah ka isan min ga abin gana an kai domin kaga yana zama ne garinsu mahaifa ta inda ‘yan uwa da yanne da ƙannan uwa ta da ƙannan ba mai suke yanzu an ce dole ya bar gari kaga dole ya shiga matsala ke hijira ka bar garin ku baka shirya ba ta da matsala kwarai da gaske duk da yake shi malamin addini duk inda ya tafi wallahi bai zama hauka ilimin addini shi haka duk inda ka ta inda ka da ilimin addini ko cikin an rana wala sai ka samu sai ka samu ka zauna kuma za ka samu mutane sun kewaye ka muddin akwai karatu indiya akwai shi kun ji abin da ya faru wa walamma kharaja min bukhara lokacin da mawul bukhari ya fita daga kafar bukhara garinsu ka taba ilaihi ahalu samarkand mutanen samarkand suka rubuto masa ya ɗulubunahu ila baladin suna neman shigarinsu to Allah Bukhari ka zo garinmu neman shigarinsu balagahu annahu waqa bainahu wa bainahum bi sababihi fitna ko a'a na yaqlubuna ila baladin fasara ilayhi sai ku yattahi wurinsu ma'ana sai yattahi garinsu can samarkand hmm. falamma kana bi khartank yayin da ya kasance ya kai garin khartank wahiyar ƙarayatun wuta alƙarya ta yi alafar sahaini min samarkand daga samarkand zuwa can khartank bai wuce farsahi biyu ba kun san lissahin da malam malikiya suka yi suka ce burudi hudu farsahi goma sha takwas mil arba'in farsahi nawa sha shi kusa sha takwas mil 48 ko kilomita 70 musafatul ƙasa kenan farsahi biyu ya yi mil 20 ya yi kilomita 30 tsakani ne da garin khartank daga samarkand shi ne farsahi biyu balagahu annahu waka bainahum bisawo bihi fitna labari ya isa Imam buhari cewa sanadiyarsa fitina ta auka tsakanin shi da wato gwamnan gari sai ce fa qaumun yuridunahu yuridu dukhulahu wa qaumun yakrahuna wasu mutane suna son shigo wasu kuma ba su yi shigo shi malu bukhari yadda fa kama bi khartan sai tsaya nan garin khartan kafin shiga samarkand abinda malanka magana anan su mutanen samarkand wasu su ba sun bukhari ya tuku wasu kuma ya fahimta su fahimta to shi na lokacin da kahin wato farsakai biyu ya samu isa garin hartank garin samarkand sai ya tsaya nan hartank ya ci sai da wato kuratun lafa faƙawan bi hartank hatta yan jali al'amuru ya ce sai ya tsaya nan a hartank har sai al'amari ya kuranyi aka samu hankula suka kwanta an san fahimtar juna kaga malamin Allah duk inda yake bai san hitina duk inda hitina take bai san zuwa ta don mi saboda bai tasiri amma in yanzu ana zama lahiya ana fahimtar yau da gobe kowa ta tafi hawa ya gari kowa ya gane kai mutum alheri da ke sai a karbe ka kuma ina fatan mun fahimci wannan duk wannan wato darasi ne yake kansa din malaman sunna ba su bata da hitina duk inda malamin sunna yake bija tuna kai in ka ga tuna sai malaman bid'a wayanda ba su da gaskiya sun su kai a rubuta hituna ai ta bala'i ai sawabi ko miye ya mutse a kasa fahimta ina gaskiya ta amma shi malamin suna abin da ya kaso sai ya kai a samu kwanciyar hankali zama lahiya ya san kasuwa ta wala za su ko ba gaskiya ba me yasa lokacin da an ka to sulhu hudaybiya ƙwaruwa duka waɗannan point wajen guda bakwai ko takwas duk an ƙwari musulunci ciki ga zahiri amma wanzu Allah ya yadda da rubuta an ka ce agoge rasulullahi wanzu Allah ya ya da agogi sannan aka dawo aka ce a ajiye makami ba a koma yaƙi shekara goma annabi ya yadda a rubuta su kusa ba suna ganin cewa ayyan ba a yaƙi musulunci bai su nasara annabi ya yadda a rubuta an ka to an ka ce duk wanda ya musulunta daga cikin kafirai a mai sai hukuma cikinsu annabi ya da abu sannan duk wanda ya kafirta daga cikin musulmi ya zama ne ta inda suke an bar musu annabi ya yadda a rubuta haka an kai ta rubutu na zanen abubuwa na ƙwaruwa ga hili manzon Allah kuma ce ya yadda a rubuta sayyidina Umar ya koma gihe ya hasala ya hasala ya rasulullahi yace alama na utar duniya wai yasa zamu dauki kaskanci wai eh ya zamu dauki kaskanci Duba wanda abubuwa an kware mu ya ya mu zalla kuma kace a rubuta sayyidina umar ya zahi sayyidina sayyidina abubakar zai ce ilzam ilzam garbak ya umar ya umar ilzam garbak ya kai umar ka tsaya matsayin ka san matsayinka innahu rasulullah da manzon Allah ake yi fa baka san shi arabe wahayi ba ya san abin da yake a rubuta mana sannan da sai na ya kwanta manzo Allah ne ka bari tun da ka ji yaki a rubuta a rubuta haka wa ma yanzu kan hawa kaga in ka diba zaka ga manzo Allah kuma yana son a kashe wuta ne a ya sa akwai nasara nan Allah ya faɗa ne za a ci nasara ne to haka an ka to an ka sulhu da biya to shi yasa da inda malamin sunna yake wallahi bai son hitina bai son tashin hankali shi yasa kana ganin mafi yawancin malamai suka yi hijira ne inda suke ba fahimce su ba sai su tafi su kara gaba wani kuma daga neman ilimi wani wuri sai ga can ya zama wuri da shi da yau in ka dibi shaf jafar asali ba dan kano ba ne dan ka suna ne in ka dibi profesa a doktor salih pakistan ba dan kano ba ne dan ka suna ne in ka dibi sabon lagayen gadon kaya ba dan kano ba ne dan gombe ne za ka ga malamai daban-daban daban-daban ko su malaman makka mahi yau so su ba yan tufa yan makka bane wani daga zuwa karatu wani bi kawayen ku an kasa gane sunna ba a bayyana gaba sai ka hijira ka koma kuma wani wuri jama'a ina fata kun gane magana ko malaman mu na argungu ai wasu su duk ba ya argungu bane in eh, amma saboda mi saboda sun samu inda ya kamata su yada sunan manzo Allah su yada ilimi ana ba su goyon ba sai su zama wurin sai mutum zama gida gare su eh yanzu kaga imamul bukhari gashi an kure shi da garin su ya koma wani gari jama'a ina fasa mun gane magana shi ne ce fadajara lailatar aka samu hatsaniya dare guda ana ta ce ku ce game da saukar imamul bukhari da kuma wato rashin saukarsa wa fara da min salatil laili imamul bukhari ya kara sallar dare فقال سيدتي اللهم قد قد ضاقت علي الارض بما رحبت يا الله حقيقه قسا تاي كنتي ضد فادنتا ضد الوقت الله تاي من كنتي فقدني اليك يا الله كربين زوا غريك فقبضني اليك يا الله كربيني انا كما غريك كنا ادعو ادوان ابو ريت اللهم اني احب لقاءك فاحب لقائي ya Allah ina son haduwa da kai Allah Allah ka son haduwa da ni addu'a imam imam Abu Hurairah ke yi addu'a yace Allahumma inni a'udhu bika min ra'ati sittin ya Allah ina roƙonka Allah kada ka bari hijira ta kai shekara 60 ina da rayuwa hamsin da tara sai Allah ya ɗauki rayuwa hamsin 59 to saboda ka waliyan Allah ya suka roƙi Allah suna kuma ga Allah Allah yana Allah na kawo su sai sa wani ce hanya mafi kusa ga haduwa da Allah shine mutuwa mafi kusa ga haduwa da Allah shine mutuwa duk mutunan da bai mutu ba bai haduwa da Allah amma da mutum ya mutu kuma zai haɗu da Allah ita anya mafi sauƙi kuma ga mutane ba su su mutu ko akwai mai sai ya mutu da kuma ga sai a mutu aka haɗuwa ga Allah imam imam eh, imam imam malik rahmatullahi alayhi lokacin da aka yakin uhudu ya ce masahabbai ne wai don Allah cikin ku wa da zai kibo min labarin sa'ad bin rabi wa zai je ya binciko min labarin sa'ad bin rabi saboda manzon Allah da gaishe ba sa'ad bin rabi mutumin madina ne yana daga cikin wato masu riko ga sunan manzon Allah gam gam gam sadu bin rabi shi na manzon Allah ya dace mata kan sayyidina abubakar yace ina abubakar yace gani ina sadu bin rabi yace kama ɗan kun zama ɗan uwan juna fi addinin musulunci sayyidina abubakar mutunan mutunan makka sadu bin mutunan madina kuma yadda a wata tsakanin salman al-farisi da abu dardai yayi ta da yan wata to shi sa'ad bin rabi shi dan uwan sayyidina abubakar an ce yakin uhudu gagawoki mutum saba'in bai ga sa'ad bin rabi ya ce wa da je binciko labarin sa'ad bin sai wani mutum ya ce gani ya rasulullah ya dinga zagayawa cikin gawawaki tsakanin musulmi da tahirai yana zagayawa ya ce wala sai da ya iske sa'ad bin rabi kwanci cikin jini ya kira shi ya ce na ya ce manzo Allah ya aiko ni in samu mai labarin ce abinda Allah bari na suka min sha takwas kuma an zartar da ta mutuwa zai ka ce ka ba mu Allah labari ina gaisai kuma ka faɗa mu wa'anda a can raye cewa wallahi babu wanda adda uzuri gaban Allah in ya bari wato manzon Allah ya samu matsala yana da rayuwa ko mutum guda wallahi bai da uzuri gaban Allah a ce ba manzon Allah kariya shi nan da yake kwanci a yanayin suka goma sha takwas ya ce an zartar da makasa ce mutuwa zai saboda ka ce a faɗa manzan Allah kuma yana kai sai sannan wannan shi ne labarinsa, a faɗa masu habban da annan wallahi babu wanda adda uzuri gaban Allah ko da mutum guda na ya rage manzan Allah ya samu matsala ko kaɗan ka a bai a ba manzan Allah kariya sai dai a mutu wallahi haka saɓon sa'ad bin rabbi to saboda haka su sahabbai mutuwa gare su suna saboda ta saboda sun yi aikin kwarai kun ga abdullahi bin haram baban jabir ran da za a je yakin uhudu da kwana guda yawa jabir wasiya ce zan je yakin uhudu gobe kuma ina ganin ina cikin wani zafara kashewa Sau ka ina son ga kannan kanan mata kai musu aure in lokaci wannan bina bashi wannan bina bashi ka biya shi yayi yi wasiya cikakka sannan an ka ta yakin uhudu gobe na cikin farko su kai shahada saboda ka manzo Allah ya gamu da jabir kamar yana cikin damuwa manzo Allah ya ce jabir ka sani ho babanka ya samu karama wanda abu ya ce ma kallama Allahu ahadin illa min wara'i hijabin wa kallama abaka kifahan Allah bai taɓa magana da wani mutum ba sai shamaki tsakanin shi amma yayi magana da mahaifinka kai tsaye direct ya ce abdi ta manna alayya Allah ya ce mu baban jabir abdullahi bin haram bawa na ka yi guri abin da ka so in baka ce Allah abin da nika so kamar san duniya bayan ya mutu shahada manzo Allah ka bada labari hirat wadda ta tsakar da ubangiji yace yace yace Allah ina son kamar san duniya a kashe ni in koma zuwa yaki a kashe ni sake raya ni ka koma sake koma a kashe ni sake ina son haka ya Allah sai Allah ya ce innahum ilaiha la lalle mutane game da komawa duniya duk wanda mutu bai komawa alƙawari na Allah ya ɗauka duk wanda mutu bai koma duk wanda ya bar duniya bai koma cikin ta manzon Allah ya ce babu mutunan da mutuwa ya bar duniya ya nemi ya koma duniya sai mutum da ya mutu shahada shi ka so a sai duniya ya sake zuwa yaki a kashe shi sake koma ya karshe dai sun dai Allah ba ta yi wa muna son Allah ya sada sako ga wanda a baya duniya wanda a cikin su ba in dai zuwa yaki na kar su tsoro wallahi alheri dai Allah akwai alheri an kar Allah akwai alheri ko ba haka ba amma kuma ba a san mutuwa kuma gaskiya amin ya Allah سيدنا أبو بكر ألم تعلمي اسم أم أيمن ألم تعلمي أن ما عند الله خير, خير لرسول الله أم أيمن هلم بك سني بقى بند أولين الله يهي الهي من ذا الله بس جزما دنيا بقى تتي باشي شديك وفوكا بقى إني لا أبكي لأن الوحي انقطع إنا وحي saboda إنا كوكا ne saboda wahayi ya yanki to suka زيارة الله ziyara to Allah ka ba mu ikon gane to shi na Imam Bukhari ya roki sai ya cikin wannan wata din lailata idil fitr daren wato idin azumi sanata 60 wa 50 wa 200 shekara 256 ga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa umruhu rayuwarsa isnatani wa fittun shekara 62 kaga bai iso 63 ba rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kun ga annabi salma shekara 63 yi mafi yawanci manyan malamai shekara 63 ko suka su bar duniya shi ko Bukhari sai shekara 62 amma ya shigo 63 ba shigo 63 an shigo da saboda kaga kenan duk suna 63 shi na wasu malamai suke tawilin hadiyan manzo Allah ga raƙumi 100 da yanki 63 sai mala'ika to ce Allah ya tafi bari hakan da ina zai yankewa da ya soke raƙumi 63 sai mala'ika ya tuci Allah ya ce ka bari haka ka sa sai na Ali kawkin ta ya soke saura cikin ɗari ya ɗari 63 saura nawa 37 sun kare 37 ya ce masa yadda Ali ka ishe su to wannan aka ce ta tawilin cewa rayuwa ta zai shekara 63 duniya shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suke fassara shaggumi Allah shi masa rama da ya ce zai kawo sotu abin nan sotu munafiqun walan yu'akhir Allah nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bi yace wagga sura ita asura 63 ita 63 sai aka magana mutuwa wurin duk da suna tawil cewa manzo Allah shekara 63 yake duniya shehu Usman shekara 63 yake shehu Abdullahi 63 yake this sauran wasu malamai 63 Allah ya ba mu ikon gane kun ga imamu bukhari ya roki Allah ya mutu kuma ya mutu cikin wannan wata bai kara da yawa ba shekaru ne biyu wa dufina bil qayyatil mazkura yace an rufe shi a alƙayyar da aka ambata ita ce khartank eh wa qala muhammad ibn abi hatim muhammad ibn abi hatim yace sami'tu aba mansur ghalib ibn jibril ناجي أبو منصور غالب ابن جبريل وهو الذي نزل عليه أبو عبد الله شيني وندا إمام البخاري يسوك أوريش يقول لنا شوى فلما دفناه يا يند مكة تربة أقاوة إمام البخاري فاها من تراب قبره سيبوسو قترت تقبر سرائحة غالية a من المسكين sai ga wani kamshi ya buso mai tsada ya fi almiski kamshi duniya in za a buga misali da kamshi almiski aka bugawa to wannan kamshin da ya buso daga cikin kasar kabarin imam bukhari ya yi turare kamshi ya ce kudama zalika ko fadama zalika ayyaman sai wannan yadda wama kwanaki ana jin wannan kamshin na tashi duk wanda ya ce kabar imam bukhari cikin wannan kwanuka yana jin kamshi na busowa cikin wannan cikin kabarin sa kabarin yace summa alat sawari bidun fi sama'i mustatila sannan aka samu katangi farare sun yi sama mustaqilatin bi hazai kabri sun yi sama sun miƙe daura da kabarinsa faja'ala an-nasu yakhtalifuna sai mutane suka dinga kai komo wai ta'ajjabuna suna mamaki suna mamakin wanga irin abu katanga ta yi sama ta haske kabarinsa daura da kabarinsa kamar da shi iya kabari cikin wannan makabarta to shi na yake cewa amma turabu amma ita wannan turɗa fa innahum kanu yarfa'una an qabri ya kasance an dago ta da kabari hatta zuhar alƙabar sai da ƙabari ɗan bayyana irin filin da aka wa ƙabari ta wannan ƙasar walam na kun yace na ƙadiru ala hibzul ƙabar bil horas sai ce ba kasance ma da ikon tsare ƙabarin da masu tsaro masu gadi ba wa gulibna ala anfusina akarin jami'a kan kawunan yace fa nasabna ala alqabri khabashan yace mushabbakan Eh, sai muka dasa makabarin itatuwa wani sun kai haka da juna mushabbakan wani suka haɗe juna haka an dasa itatuwa sai kowane ya yi haka ga kabarin ƙasa ina kwata kun gane a aza ice na aza an sai ya musu haka sai mushabbakan fashabbaka bai na idi ya yi haka ina fata kun gane aka dasa makabarin itatuwa suka ɗan kikkewaye shi haka saboda ba su iya samun masu tsawon su wace kabarin jama'a ina fata kun gane magana yace lam yakun ahadun yaqdiru al wusul ila al qabri yanzu babu wani mutum guda wanda ka iya isa irin kabarin yake saboda an same wannan itace fa kanu yarfa'una ma hawla al qabri min al turab sun suna daga abinda a gehen kawai na turba wa lam yakunu yace yukhlisuna ila al qabri ba iya isa inda kabarin yake wa amma rihu dibi amma shi warin kamshin turare fa innahu tadawama ayyaman kasira ya dawama kwanaki masu yawa hatta ta haddasa ahal balad har sai mutanen garin suka yi magana wai ina na wanda kamshi ka tasowa wa ta'ajjabu min dalika suka dinga mamaki wannan wa zahara inda mukhalifihi amrun ba'da wafati sannan wani al'amari ya bayyana ga wanda suka sa amrul bukhari wanda ba ba ba su ganin girma ne al'amari mai ban mamaki ya faru gare su bayan rasuwa wa kharaja ba'd mukhalifin ila qabrihi wanda da cikin suke sabani Imam Bukhari ya tafi zuwa kabarin kabarin Imam Bukhari wa azharu tauba su bayan tuba ya Allah abinda mun kawo Imam Bukhari Allah mun tuba wanda damar kuma suka yi nadama da nasarar abin suka yi masu musa'a masu kuma shi yadda gaskiya mimma kanu shara'u fihi daga abin suka shiga a ciki min mazmuyul mazhabi na daga zargin mazhabar da yake a kanta na gan cewa ta yi imamul bukhari ba ta yi kwaita ba ba malamin allah na ba to sai bayan yawon suka kai ta ganin abubuwan ban mamaki duk wanda ya sa'a bukhari allah ya jagabe shi da wasu itila'i daban-daban su sauran sai suka suka tuba inda kabarinsa sun ya sun tuba ga allah sai suka tsoron kabarin suka sun tuba ga abin da sun kai sun tabbatar da mazhabi ma muhalli shi an mazhabi na sunna wanda a daidai zama ina fata mun gane wannan to wannan shine takaitaccen tarihi imam bukari mun ji rasuwa ta ko ko mun ji haihuwa ta ko mun ji fafata wanda yi har da gwamnati ya fafata eh amma inda za ku iya ganewa shine bai fa'ar gwamnati ba ku ya fa'ar gwamnati duk malaman Allah ba ku ar gwamnati ba a yin muzahara da gwamnati ko a ce a cire mu gwamnati titi ba a wucewa wallahi malamin sunna bai haka malaman sunna ba su da gwamnati Kare imam bukhari lokacin da to in ba ka iya tahowa kai karatu nan to a shi kana kabar kasa ta wurin kasa ta in ba kuma jami'a imam bukhari imam imam malik shi ma ai mai haka lokacin khalifa ya ce yana son a ɗauko muwaɗa a tona fada a karanta eh sai imam maliki Allah ya faɗa wa mai gida al-ilmu ya'zu wala yuhla alayhi ilimi shi ke sama ba a sama ga ilimi saboda haka don Allah mai gida shi shan kudi eh sai da shi kina ɗaukar kinki wa kujerar mulki a tauran masallaci a aji sai shi zamna bisa kujera ta mulki shi ko imamu malik yana nan bisa kujera ta malantaka ko yana kasa an ka kinki mu kujera doguwa an haka an kaji masallaci khalifa ya tauye zamna imam malik sake cewa al'ilmu ya alu wa layi ula alai ilimi shi ke sama ba a sama gare shi ya hankuri dai a ɗaya su kuje sai ya zama yana sanya ya fa'idantu saboda ka shi kenan sai ya koza da ya zamna an kai ta sun mu waɗa yau da gobe ana ta ana sai da an ka sauka ana sayi yau da gobe yau da gobe ana sai da an ka sauka gaba ɗai ya ji karatun mu da kyau ga bakin mai ita kuma hakan na ba saboda ka shi yasa ka ga littafi wanda adda shi in yi karanta shi zai ma ƙaro su fa'idodin da abin da rubuta shi saradul azhar in ka saurare ga malam gumi za ka ji da iya sosai duk da shekara ganin tsuwa ya samu sai timiya na rubuta muku na wurin nan <laughs> ko ga shi rubuta da amma in ka ji ba za ka bayan da zai yi shi sun yi ƙara shiga da bisa ga duk bayan da wani sai maka ko ba gaskiya ba to saboda ka imam malik ya karanta muwadda an haɗari sai khalifa ya ce to yana son duk littafin da akwai na muwadda a kinki musu a kone su a barwa ga muwadda malik ta ishe mu sai ce a ma kana lillahi baqiya duk abinda aka yi don Allah zai ci gaba da wanzuwa duk abinda ba an kai ba don Allah ba kuma za ka ga ya bace ba a gani saboda ka abrama kowa littafi ne ci gaba da to a ƙarshe ka ga duk muwadda ta bace ta ta sai Imam Malik akwai moda daban-daban da an kai ta yi kafin zai mamun bukari amma haga ta kafin mamun malik amma ga mamun malik insha Allah ta'ala haga moda ita tsaya saboda mi saboda don Allah da ikhlasi an kalita Allah ya ba mu ikon gane ba saboda yan uwa musulmi duk wanda Allah ya shi wani abu in dai da sunan malanta na kashi ba a gwamnati eh kashi ba a gwamnati abinda da ya kamata gare in ta musguna mai ya kauce ya galita ta kuma gehe bun ba kuma haka ba <laughs> wani yana cewa to shi imamu ahmad fa a imamu ahmad ba haɗa ne da gwamnati ba imamu ahmad ba haɗa ne da gwamnati ba in kun fahimci kisa ya suke cewa an kai shi yadda shi faɗi cewa ƙwar'ani mahaluki na ce a shi bai faɗin cewa ƙwar'ani mahaluki na tsakanin da allah an ka to kai malam ba ganin wasu sun yi tauriya kuma an kyale su kai kai tauriya ya ce a ni ba irin su nake ba yana yi wa in faɗi in sanya su ɗoka duniya ko ina a waka ko ina ga abin da nake ga abin da ta waka su ce ƙur'ani mahallu kenan kaga na ɓatar da al'umma kenan ba zan yi haka ba saboda kaga kenan ba haɗa ne gudu a ka shi gidan da kuma yadda ya fi zuwa gidan yari sai da an kai khalifa biyu na uku ya sai ta zai kenan kiyar da fa'ar gwamnati illa abin da aka sanya faɗi na alaƙa da aƙida ya ce faɗi zama ina fata kun fahimci magana to Allah ka ba mu ikon gane ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai akhbarana abu nasr yanzu imam al-bukhari ka magana da kanshi imam al-bukhari ya ce akhbarana abu nasr ahmad ibn muhammad ibn al-hasan ibn hamid ibn harun ibn abdul jabbar al-bukhari al-ma'ruf ibn an-nayazaki qira'atan fa aqarra bihi bangaren malaman hadisi an ce qira'atan wato ya ba mu labari amma karantawa an kai a gare shi na zamne saboda mi saboda malaman hadisi suna da al'adat hadisai da ya yawon bada ya samu ya tara wuri guda sai ba wani almajiri ne shi na karanta shi koya zaune sai sai na jiya ga malam murtala amma kira'atan alaihi karanta mai na hankali ilimi ne da ya samo ya rubuta abu ne yanzu ga ya ba ɗalibi ɗalibin na karanta shi ko yana zaune kaya ne na ɗalibin karantawa kina kana so kansa na jiya gare shi amma karanta mai na hankali yana zaune ya tabbatar da abin na haka domin daga cikin siyagu tahammul tahammul hadis siga na ɗaukar hadisi akwai haddasa ne akwai sami'itu akwai ne akwai abin da aka cima alwijada na samu cikin littafin malami in mutu magana ce ya fi gujada kenan malamin ya rasu cikin littafin ne suka isko ga maganganun shi wanda ya jiya ga wani ya jiya ga wani ya jiya ga wani to kai koyon da ka samu abin da ya rubuta cewa za ka yi sami ita komi za ka cewa ba ka cewa sai ka ce wajattu na samu shek da alwida da ke sannan shi ko alƙira a tamina shek shi ko an karanta ma shek kara zaune eh, jima'a yana fata sun gane maganar ka to shi yasa na yace qira'atan alai ko fa aqarrabi ya tabbatar da abin nan da aka karanta yace qadima alaina hajjan ya zo muna wuri aikin hajji fi safar wato a wajen a cikin watan safar sanata 15 wa 300 a shekara ta 370 eh, wa 300 shekara ta 370 kala eh, yace akhbarana abul khairi ahmad ibn muhammad ibn Aljalil ibn khalid ibn huraif al-bukhari al-kirmani al-abqasi البزار سنة اثنتين وعشرين وثلاثمائة قال يتي أخبرنا أبو عبد الله إمام البخاري يبام الأباري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن الأحنف الجعفي البخاري قال يوم إمام البخاري زي ما كان يندون في إسناعيل أنك سامو an سامو isna'il بس su marubuta littattafan nashi ne to shi na aka ce ga babu qaulihi ta'ala babin zancen Allah madaukakin sarki da yace wa wasainal insana mun yi wasiya wa mutum biwallihi game da uwayensa biwallihi ma dangane da iyayensa ihsanan ko husnun da kyauta musu kenan wannan aya ta Imam Bukhari ya fara buɗe da ita shine malaman hadisi suka ce Imam Bukhari shi abutun na farko da ya fara hadewa tsakanin Qur'ani da hadisi wurin rubutu sannan aka samu sun biyo shi wanda in yayi babu sai ya bude da ayar qur'ani li'annahu jama'a bainal qur'ani wal hadith sai imamu nawawi suka biyo baya sauran masu suka biyo baya amma shi an mutum na farko da ya fara in ya bude babi sai ya fara aza ayoyi sannan ya kawo sai an kasa shi a mutum na farko da ya fara jama'a ina fata mun gane magana imamu bukhari ya ce haddasa na walidi مالم امام البخاري ابو الوليد كون سما لما يفيه دبو هو ان قال حدثنا شعبة يتي شعبة يا ابو لاباري شين ابن الحجاج امير المؤمنين في الحديث ان كنت انت امير المؤمنين في الحديث انت دام دوك غدا حدني دو دنيا تعلمي انت امير المؤمنين في الحديث متفقنا كده اي فكره ده كمان da ga cikin su akwai shi imamul bukhari kan sannan akwai shi shubat malamin su imamu bukhari malamin malamin su ne sannan akwai sufiyan sanu sauri akwai mutum guda naman namance shi wajen su hudu na su duniya babu da cikin haka nan sai su amir lumun fil hadis to shi na shuba yake hacci haddasa na shuba qala al-walid ibn aizar akhbarani yace al-walid ibn aizar yace ya bani labari qala sami'tu aba amr al-shaybani yace na ji Abu Amr al-Shaybani ya kula cewa haddathana sahibu hadhihi ad-dar ma'abuci wancan gidan ya ba labari nan kun ga a ce sahibu hadhihi ad-dar saboda gida ga larabci Hausa a matici amma mu gida gare mu sai mutumi namiji kunni da larabci matici amma mu da Hausa sai mutumi namiji ƙafa ko dama ita mace ta already ko ba a gare mu amma wurin larabawa na miliki ina fata kun fahimta rana bangaren larabci sai mu ce sai a ce abin a ce namiji kuma a ce mace ko wani ana faɗi in kashi a shamsu ɗali'un ya yayi a shamsu a kan kuma kuma yayi ina fata mun gane magana kenan gida da larabci mace ce sai yasa ce sahibu hadihi bi sahibu hada darba yace me wannan gidan ya bamu labari wa au ma asiye ishara biyadihi da hannunsa ila dari abdullahi zuwa ga gidan abdullahi dan mas'ud kala yace sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam abdullahi dan dan mas'ud yace na tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla wani irin aiki ne ya soyuwa zuwa ga Allah ya buwaya da girma wani irin aiki Allah ya so kala sai manzo Allah yace as-salatu ala waqtiha sallah kan lokacinta Salla ala waqtiha akan lokacinta wasu ruwaye suka ce as-salatu fi awwali waqtiha wasu ruwa kuma aka ce as-salatu fi waqtiha sallah cikin lokacinta duk waɗanda ruwayoyi dukkanin su malamai su musu wajihi sun ba su ma'ana guda yin sallah kan lokacinta lokacinta na yi a yi ta to wannan aiki ya yi soyuwa zuwa ga Allah da kone aiki baki ta jama'a ina fata mun gane magana ƙala sai ce sun ma'ayyu ƙultu sai ce in ji abdullahi ɗan mas'ud sannan wani irin aiki bayan sallah farkon lokacinta ko sallah a kan lokacinta ƙala sun ma birru walin sannan yi ma iyayi da yi musu biyayya kyauta musu saboda albirra a alaihsan yi ma iyaye kyautatawa da duk abin da ake kira kyautatawa shi ya biyu sallah farkon lokacinta qultu sai sai ji Abdullah dan Mas'ud summa ayu sannan me sannan wani aiki kala ce sun al-jihad fi sabilillah sannan jihadi saboda Allah Kala sai yake ni bihinna rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ba labarin wadanda inda Abdullah dan Mas'ud an yi mai tambaya wani irin aiki ko wani aiki soyuwa ga Allah Allah ya so ce sallah farkon lokacin sannan wani ya ce sannan ya yi da kyauta musu sannan wani ta sannan jihadi saboda Allah kadiba hada jihadi bai taimaka ya yi da'a ba domin kuna gani mutum yin zina jihadi sai ce iya da suna ce eh sun yadda ka tai shi a ba su yadda ba gaske ko kuma gida za Allah ya ce ya eh, bla da abbas ya ce waɗanda ake ajiwa to zalla araf ba su ta ba su aljanna su ne waɗanda sun kai jihadi sun yi shahada amma kuma rashin yarda uwayensu ya hana musu wucewa aljanna sai an yi suna haram ba su wuta ba su aljanna ba su cikin yan wuta ba su cikin yan aljanna amma a ƙarshe Allah zai musu rahama sai ya kai su aljanna yace wala wista zattuhu la zadani da ni da na ne me ya ƙara min da ya ce sun ma'ayyi sannan wani da manzo Allah ya ƙara min da ya ce kaza ina ya fitar da ya ce kaza da kaza ya fata kun gane jama'a amma daga bakin guda uku sai tsaya kenan ayyukan da Allah ya so sallah farkon lokaci sannan yi ma iyaye da'a sannan jihadi duk da yake kuna ganin tambayoyin da aka wa manzo Allah yana dibin yanayin mutum sai ya bashi amsa da gurgudu yadda yake akwai wanda aka tambaya ta ayyul amali afdal kala imanun billahi wani irin aiki ya fara sai ce imani da Allah sai sun ma ayyukan ne sai kaza kamar yadda wasu tambaya ta ya rasulullahi matsa yake ne tashin kiyama sai ce mika shirya mata halal yadda za a kasa ya me ka shirya mata to saboda ka za ka ga in kadi ba za ga tambayoyin da aka wa manzan Allah sallallahu yana ba su amsa daidai yadda ya bi halin mutum yadda yake sai a baka amsa daidai halin ka wanga shi aka cimma uslubul hakim ko ba ka kai ka zama hikima yaro to ya tambaye ka abu sai ka dibi daidai wayo da sai ka ba shi amsa daidai hakan yau ina fatan muna tare to Allah ka ba mu ikon gane يتي حدثني ادم ادم يوم لبار ابن ابي اياس كده ما لم امام البخاري نشيما قال حدثنا شعبه شي شعبه ابن الحجاج امير المؤمنين التاريخ في امام الاباغي قال حدثنا يا ابن عطاء عن ابيه عن عبد الله بن عمر قال رضا الله في رضا الوالدين يرضى الله تنا في يرضى اواي وخص وسخط الله في سخط الوالد والدي ridal walidi eh, eh, eh, ridal rabbi fi ridal walidi yarda ubangiji ta cikin yadda mahaifi wa sukhdir rabbi fi sukhdir walidi hushin ubangiji yana cikin hushin mahaifi idan aka ce mahaifi a nan ana nihin wanda ya riga ya haihe ko namiji ko mace jama'a ina fata kun fahimci wannan idan wannan babi na suna karantar da mu cewa ana son mutum ya zama tare da uwaye ne duk abin da ya faru yana da su kuma wallahi bi ma ku bayyana faɗa musu sirrin wani abu duk wanda ka gaza ya zan abin kware duniya ko bangaren malanta ko sarauta ko bangaren kuɗi waɗanda in ka diba za da alaka da iyaye ta da kyau in ko ba haka ba wallahi da wahala haka duniya ta yi mai daɗi don mi saboda su uwaye hakkin Allah da ya gaba gana su kenan duk abin da sun kai ma duniya kaka ce wallahi ni mahaifina wani mabaddan mutum na sai ka jira ce wallahi shi ya kasa gane mai ga wasu uwaye na suna bari ɗansu na kaza da kaza shi bai bari na ba haka na wallahi ka ce kai mahaifina ku gyara ku gama lahiya tsoho ka da ka gani wallahi ka ce ka gama lahiya da ita in kana son duniya ta yi ma daɗi wallahi ka ce ka gama da iyayenka lahiya ko ba ka ba su komi yanzu kana zuwa wurinsu suna jin daɗin ka ko ba gaskiya ba kana kwanta musu sai su ji daɗi su nema addu'a Allah shi ba albarka wallahi ba za ka ji kunya ba amma inda duk kai watsi da iyayenka wallahi ka samu matsala abinda an ka sani ga ahalin sunna iyayensu su ne musu da'a ɗari bis ɗai ku bi ba imamul Buhari yana yaro mahaifinsa ya zan babu tsohuwa sai ita an rike da shi da shi da wane irin abin ga na yarinta wata na imamu bukhari ya ta yana yaro cikin dare sai shi mahulkin ya ga ifrit ya ga aljani da dare to shi na yana wasa cikin abokai sai yana gaya musu in yi da daddare sai ya kama ganin aljani yana ganin ifrit na ba shi sai aka samu shakin yaro cikin yara sai ce in kana sun ka bar gani ne in za kwanci kwana ka zuwa kasa ga idanunka ka zuwa ma idanunka kasa ka shi za ce wani cikin yaro kuma kwancin yara a kwancin ɗanu yara to shi ku yaro na bai sani ba uwa ta yi ba san da wannan shahara ba imamul bukhari zai kwanta sai ta ɗoba ƙasa sai cika idanu da ƙasa sai ta kwanta ko sa ya ta waye idan suna kasa buɗewa bai gani uwannan ta yi ta addu'a ta yi ta addu'a da kuma kiyamun laili Allah ka warkar da Bukhari zan ha gani idon wallahi wata rana sai Allah ya ci addu'a ta ko sai ya ta waye yi she koyi wurin mama mama tai shi mama idan na sun da ina ganin lahiya da zuciya alhamdulillah ta yi ta shi ko da ya gama bai yana da walakanta uwa da ka gani wallahi da da ka ga mutum ya zan wallahi bai kamata ya wati da uwaye ne ko ba gaskiya ba saboda ka shi yasa imam bukhari ya fara budewa da birul walidai wani sirri na na rubutun littafi ku diba ku gare duk wasu abuwa da akwai da ya kusa shi yasa adabul mufrad kamar yadda muka faɗa littafi na mu'amala to duk mu'amalar duniya in ta yake wata uwaye ba take banza ne wallahi dama to saboda ka yanzu za mu karanta babi guda mai hadisi guda ko biyu nan biyu ne yace babu birrul ummi babin da ke magana a kan yin uwa da ta kaga sai keɓanta uwa. Ta da can ya gari yanzu kuma khassasa kenan yace khassa ba'd da jami ya gari yin guda biyu babin ya yanzu kuma sai keɓanta uwa da haddasa na abu asim an bahad ibn Hakimin an abihi an jaddihi Kultu. ya lallahi. man a abarhu ya manzo Allah wahi ikintanta ayi mada in kyauta masa qala ummaka yace mahaifiyarka qultu sanati summa man abarhu sannan waya kamata ta yi ma ihsani qala ummaka yace mahaifiyarka qultu summa man abarhu sannan waya kamata ta yi ma qala ummaka yace mahaifiyarka qul sanati man abarhu waya kamata ta yi ma to bayan wayan kashi uku qala abaka yace mahaifinka sun mal'akarar fal'akarar sannan makusancin ka sannan makusancin ka wanda a kusasa kenan wanda ka yi musu ga girma shi ne babban wasannin mai musannin mai bar kun ga kenan wannan hadisi abin da ya gwada mana uwa na da haƙƙi uku uba na da guda kuma ina ba ta mun gane magana yanzu yanzu ka yi kyauta ga ga yi guda nawa ya kamata shi yawa in ba babu matsala ko kana da kujerar maha guda biyu guda taka guda kana sun suke iyayen ka biya mu guda wani wa za a biya mu eh eh su uban ma da suna yadda a cikin baba namijin hajiya ai wani ba ya zaba ci maɗa mutunci shi na ranci da allah ina ka biya mata tattahi na rike Allah tana yanki ma kamna uwa ya ce biya ma eh ba mu biya mata tace in mm, uwa na fami asiri biya mu babanka babanka bai raga da nan ina Allah in ce maka da dawo bai raga so da fara biya mai ce ina gudun ina gudun hitina sannan an ka biya mu uban ce a ce ya samu labarin uwa ta sai fara biya ma sai mai kurilla duk kayan da ya so na hajji ko guda bai ba uwa bai ba dan ba kuma biyu da bakaƙe mana zai ce wallahi inda ka yawa wallahi na ci mutuntun ni za ka washe gantaka to saboda ka wallahi in ka tsoron naira dubu biyu ka ba mahaifinka ɗari biyar ka ba in naka dubu ɗari biyar ba na kayi da gami halin a imana gaskiyar magana ke amma ana iya dibi yanayin cewa shi uba ya an ba shi da tiyo ciho ne ya sauran su ita kuma uwana zana na aji abuwa shi ka ba shi naira dubu ka ba shi naira wata kyauta ba kada mahaifi ya sami ka ba mahaifiyar ina hata kuka ne kada rai ne ya ɓaci saboda haka yana da kyau kasance mutum ya wa iya ya ce da'a sosai ya mata kyautawa har sai bugun gaba da shi ta ce ni wallahi abin da ka so na faɗa wani an gama ka zama hakan saboda mai saboda wasu uwaye wallahi sai yi kokari wallahi uwa mai ta yi kokari da ma kuma ba ka sanin kana son ta garin ka sai ta yadda sai ga abin kamar maholki na wallahi malam wani ya yi ma mahaifin shi ta rasu yana cikin tsanin son ta tabbar duniya ya yi maholkin ta ya ganta ya ce mama ce hmm. ce kuna lahiya ta ce lahiya lokaci muke ce ku ya kuke can gida lahiya lokaci kuke lahiya lokaci mama bayan sun gama gani ta ce mamaya za a yi gane ki sai ta yi shu daga nan ba ta kowa magana ba sai falka shi ka ban labari da kai shi mamaya za a yi gane ki yanzu sai ta yi shu kowa magana to mi za su ce mai babu amsa amma ka so sun cewa in kana mulkin mutum wasu na kayan ya iska ko ku za ka nan ba بنجدي الله ya حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر عن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل للي ولمتن يازم عبد الله بن عباس فقال سيد إني خدبت امرأة ناني وتيارين ناني وتماتا فأبت أنت كنت كت أوريني وخطبها غيري سيوني وني يتوير ميتا wani na ya toyar neme ta aure fa a habbat ko sai ta so shi an tankiya ta so ta aure shi fa girtu alaika ni ko sai kishin ta ya kama ni ya za ki kini ki sai ki aure wani ya ce fa kasaltuwa sai bidage kashe ta sai ya ce ma abdullahi ɗan abbas ba halli min tauba akwai za a yi tuba ga allah ƙala sai abdullahi ɗan abbas ya ce ummuka hayya mamaka na raye ƙara la a tara su ƙara sai tub ilallahi azza wa ka tuba zuwa ga Allah wa taqarrab ilayhi ka nemi kusanci ga Allah masa fata ko gudu da ka iya yace fa zahabtu sanatihi in ji shi bai riwaya hadisi fa sa'altu ibn abbas din sanda abdullahi na abbas lima sa'altahu an hayati ummi me yasa wanga dan ta'adda ka tambaye uwa na na ya ko ba ta rayu faƙara sai abdullahi da abu ce inni la alamu amalan akrabu ila Allah azza wa jalla min bil walida duk ilimin abdullahi da abu ce ban san wani aiki wanda ke kusanci ga Allah ba na daga mutum ya wa ta ihsani ya masa da'a babu shi kenan yanzu inda uwa tana da rai sai ce kuma wurin kai mata wankin tuwafi ka ba ta abinci ka share mata daki kai mata me kai mata kai mata biyayya yana yiwuwa sanadiyar wannan Allah ya tausaya maka kisan kisan kai da kai na gilla kuma ina fatan gane magana don ka ga dan sabobi na kuma dan sabobi na kai yanzu in ba sabobi ina mutum ya kai kane ya ga ba san ka ba an shi gaba eh ai diga nake an riga an rage ma aiki eh duk ba san ka wallahi ka huta don in ta koye ma ka ce an kai auren nan ka ɗauku maka ka kuna ma wallahi wahala ɗaya za ka yi ba sai ma ɗa'a ba ta ganin girman ka saboda ka shi sa in ka gaye ya tsinke ma yare ya sana yi walaƙanci to zai ɗauko ruwan zahin dafa kai ne wallahi don mi saboda mace tana da wani ara mace ba su mutum ba ta ɓoye ba ko ta ɓoye to akwai sanda wasu alama za su ta bayyana in ka ce ba ɗan mata ka ji an ce kwana ta kai wallahi kuma ai wani ce in ka ce dan mata ga ka sallama ka ji an ce wallahi ta dan kwanta kwana ta kai wallahi kuma ka ta yanka don me saboda son kana afayi in ana son ka ko sha biyu dare ka ta yi wallahi tana hituwa don ka a samu matsala to Allah ya mu babu ikon gane ku ga kuina rike ku lokaci da yawa subhanakallahumma bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh